an samu kyautar naira dubu ɗari biyar yanzu sannan Salik sorry eh ya guri ya guri Allah eh, excuse ba na ce da Allah zan dan wuce kuma shirin guda masu wannan wallahi wai hoto yake so shekara daya da girma gwamnan jihar Kano da bari ga da kudi kudi naira 1 million a sanar cash a ba da ya yi shekara ɗaya ko ciwon kai ne ba shekara guda Ja, Obrigado, h Obrigado. Shagon Buhari. Shagon Oh my God. Sale dan yau sale. Sale ha sale hannunka yayi gaba da yawa.

mu ganye ba mu same shi white shot wayannan ne ba kaga wannan tsoro na iya wannan masu ba su bari Ramadan Ramadan Thank you. yawa akwai mutane irin su sarki ɗan isa rafson samu ka zaura akwai mutane irin su sarki ɗan isa sa'ala da tafi da dawo sa'ala da ibrahim da manyan yan kallo sa'ala da ga sunan da yawa suna zuba ban gidan katukan mazaro su profesa kawunci da sauran sa'ala da tafi da harkar magina da sauran mutane daban-daban wanda suka bada sako mutane wanda suka suka bawa mutane masu daraja sako cewa wannan damban da za a yi za a yi shi amma idan aka yi turmi uku ko ka samu point a turmi uku nan sai mun nasu turmi uku nan minti uku uku sau uku idan ba ta samu fita ba sannan ba a samu point ba

magana su a'a ba dan kowa ya kai akwai gaya ma magana amma su mutanen za mu ba za mu bada kofi ba sannan ko ba za mu champion ba babu champion sai dai wanda ya wanda ya kuɗi dubu ɗari biyar wanda kuma ya ɗauko yes za mu bashi kuɗi 1 miliyan amma ba za mu ba da kofi ba sannan kuma ba za mu sa shi a matsayin champion ba sai dai bari tunda ba yi gwani ba mun yi shi a nan garin mai girma sarkin kano lokacin sarkin kano muhammadu sunusi na biyu alƙalin bello sun yi zama da dogo mai tafasa da dogon jinga an sa ya tsoro amma hatiman nan suka ce a ba za a naɗa sarkin dan ba san da bata faɗi ba sannan ba za a ba da takobi ba sannan ba za a yi rauni ba amma a ba shi mota ya ci abin da ya samu ya tafi sai kuma faɗi ko da haka mutanen nan masu daraja mutanen nan masu mutunci da aka zo aka rabu da su ɗin kunyanta za mu bi abin da suka ce za mu bi amma ba za mu ba da kofi ba sannan ba za mu ta sunan champion bana ba sai dai faɗi da haka muna wa mutane cewa za mu je minti uku so uku idan an samu fari amma an samu fari wahala ce sa ka fitar wahala ce sa ka fitar da kanka wannan kisa ne kan da baka ji wahala ba za ka fita ba wannan za a ba da kofi ko sannan za a naɗa champion amma in ba a samu fari ba kuma ba ta fari ba aka tafi da tsoro to fa za mu ba da miliyan ɗaya za mu ba da dubu ɗari biyar sannan kuma za mu ɗaga wasa na mai girma gwamnan jihar kano sai dai shekara mai zuwa dan shekara shekara ake yi dan na farko bari sake bin tarihi tukuna 2016 abdulrazak ibala shi ne ya zama champion 2016 ya rike muhammad sani murna a final a stadium kowa ya gani an wani zakara inda ya miki abdulrasak ibola 2017 2018 garkuwar cindo shi ya zama zakara a inda wani ya miki ya mata ba ba hawa shagon yan sanda ta 2000 a sanar mulsa kofi ya ci na mai girma kwamishinan wasanni da matasa kota shi ba ya cikin wancan ya ci mota a jihar kano kan gwamnati fasara shi ya ci 2018 wanda ya buge bagon shagon yan sanda aka yi birni aka ce aka yi wace gari aka sake yi wace da yi shi wanda ya samu nasara ya ci shi ma ya zama wanda yiwa buge wa nura ya buge bakulan nan shagon ɓarɓare yadda ya buge ya zama zakara eh ramadan garba ramadan 2020 20 shi ne ya buge suka je final da shi da mani bala wanda aka yi ba sati hudu ana bugawa da kwana ya kare ranar asirmi na farko ya zama sakara ga shi na 2022 sannan hagon ali a hagon ali kawas ya fi 23 wanda wanda ya buge ba hakan inda a final don banda ba a taɓa samu a wani yutu ba a taɓa samu don banda a kalla a duniya ba a cikin kwana goma aka samu mutum miliyan goma sun kalli wannan ban a duniya miliyan goma har yanzu ba samu ba sannan 2023 again garkuwar haya don gwamnan girma gwamnan jihar kano na yanzu farkon shekarar abba sima wanda ya zama sakara wanda ya plat ya fara ƙasa to yanzu ga 2014 2024 2024 ta zo ga shi nan ana ba ta ba Allah ya wani Allah ya wani ka aje ko Allah ya wani ku huta mu ba da muna so bai da sana tara manyan mutane manyan mutane sun zauna a yi ta kare da wuce duk duniya suna kallon mu kasashen duniya da kasashen waje suna kallon mu kuma suna ganin wahalar da muke mai faɗi tashi da samu don dai al'adar mu ta shiga kuma ta shiga a duk duniya ana kallon ta dan za ka ɗaure zan ko kafin mu awa tala awa biyar mutum da dubu goma sun kalla to kaga alhamdulillah ya kasashen waje to yanzu shi ne muka zo yanzu idan muka ba duk waɗannan ta idan muka ba za mu ba da ɗaya saboda mutane masu wanda muke gani ka mutum shi da daraja shi da su gaya wanda mutum za mu bada za mu bada kisa za mu bada ya tsoro amma ba mu maganar kofi ba mu maganar hoto ba mu tara gaba sai wanda Allah ya ba muna muku fatan alkhairi ko muna su kan da ba da ɓata lokaci ba da mun ga gidan nan kafin gaba cewa za mu busa final a jiya wannan amma yanzu za mu je gaba da gredan wanda zai bada da gredan ɗin nan shi ne san huta shi ne zai ba wa cindo idan zai ba shi bronze zo da gama musa shaban shi za a silba bronze ne shi ma bronze na uku bronze kuma karramawa wanda ya bada da wanda zai bada wannan kyauta shine ilaha illallah eh sarki dan isa shine zai ba alhaji kabirin da gazo kyauta shi ma ta yana ba da gudunmawa duk duniya wurin al'ada ta gargajiya sarki dan isa ne zai ba shi kyautar da kansa ba zai ba alhaji kabirin da gazo sannan sannan kuma shi ne zai ba wa alhaji ibrahim ina alhaji ibrahim idan bai zo ba a samu wani allah ya masa alhaji ibrahim kun kuma da Allah a samu wani ya karɓar masa kyauta saboda mai girma gwamnan jihar Kano shi ma ya ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari a wannan sabga ta mai girma gwamnan jihar Kano da Alhaji Ibrahim da aka tafa a wannan Ramzon ta muna yi wa sarki godiya da ya samu ni ya zauna